Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da digo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa Radio a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka da ya shafi wata guda a jiya asabar shugaban ƙasa donald trump ya yi wa 'yan jam'iyyar democrat ta yin hanyar da za su sasanta amma jam'iyyar adawa ta yi watsi da ta yin da zai yi musu tun ma kafin ya faɗi ko menene muna fatan za su nuna goyon bayan su yana tunanin yawancinsu za su yi abin da trump kenan ya faɗa wa 'yan democrat ya ci gaba da cewa 'yan democrat ba za su taɓa kare iyakokin ƙasar mu ba kuma ba zan taɓa barin hakan ta faru ba a jawabinsa da ya yi wanda aka watsa kai tsaye daga fadar white house da yammacin jiya asabar Trump ya nemi da a ƙara yawan dogarawan iyaka 2,750 da da hamsin kuma dala biliyan biyar da 5.7 domin katange tsawon kilomita da saba'in na iyakar Amurka da Mexico. Trump da ya yi ta yin wasu shirye-shirye guda biyu da suka wato da gwamnati suke kokarin ganin an soke su da suka hada da daka shirin da ke baiwa yaran da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna kanana kariya da kuma shirin TPS wanda ke baiwa wasu 'yan yankin Latin Amurka da ƙasashen Afirka kariya. Wannan ƙudiri da Trump ya kawo zai baiwa matasan da aka kawo Amurka tun suna yara dubu 740 damar izinin yin aiki da kuma dakatar da shirin mayar da su kasashensu na asali har tsawon shekaru uku. Wannan shiri na Trump ya samu suka daga masu ra'ayin mazan jiya 'yan jam'iyyarsa. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar bindigar da wani bututun mai yayi ranar Juma'a a yankin tsakiyar Mexico ya haura 73 a cewar gwamnatin jihar Hidalgo. haka kuma wato haka kuma gwamna Umar Fayad ya faɗa manema labarai jiya Asabar a birnin Mexico City cewa akalla yawan mutanen da suka ji rauni sun kai 76. Bulewar bututun man da ya haddasa bindiga ya faru ne sanadiyar barayi da ke satar mai a jihar Hidalgo a cewar jami'ai. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda mai yake ta kwarara kuma mutane suna amfani da botiki da ledojin zuba shara suna kwasan man kafin ya yi bindiga. shugaban kasar mexico andres manuel lopez wanda ya kaddamar da shirin kama barayin mai ya yi kira ga baki ɗaya gwamnati da a taimaka wa mutanen da fashewar ta ritsa da su to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya asabar sojojin amurka da somaliya suka ce an kashe wasu mayakan wata kungiya mai alaka da alka'ida lokacin da suka kai hari wani sansanin sojojin gwamnati da ke daura da birnin kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin kasar da farko mayakan sun kaddamar da harin bazata da asibahin jiya asabar a sansanin da ke daura da ƙauyen bulagudin mai tazarar kilomita hamsin a arewa da birnin kismayo inda suka fara da kai har-haren kunar bakin wake sannan sai wasu mayakan ɗauke da manyan bindigogi jirgi suka afka cikin sansanin daga kowane sashi abinda majiyoyin soji suka faɗa wa murya amurka kenan ƙungiyar mai alaƙa da alka'ida ɗin ta ɗau alhakin kai harin kan sojojin wato kan sansanin sojin kuma ta ce ta halaka sojojin somaliya wajen 41 a harin A karo na uku jiya Asabar dabban mata sun yi gangami a wasu biranen Amurka da sauran kasashen duniya domin neman 'yanci daidai da na maza da kuma kiran a ɗaukin matakan kare muhalli da 'yancin bakin haure da sauran wasu batutuwa. A gangamin da aka gudanar a nan birnin Washington DC daura da fada shugaban ƙasa, jagororin gangamomin da masu gwagwarmaya kan 'yancin waɗanda suka sauya jinsi sun faɗa wa taron masu zanga-zanga cewa ba za su amince da faɗawa ramin masu son ganin sun raba kawunansu ba. Gangamin matan na farko an fara yin sa ne a shekarar 2017 kwana guda bayan an rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka. Ranar farko da Trump ya kama aiki a ofishinsa, dabban mata ne suka fito gangami domin nuna adawarsu da sabuwar gwamnati da manufofinta. An kuma guna da irin waɗannan gangami a wurare sama da 600 a faɗin Amurka da duniya domin nuna goyon baya ga matan da ke gangamin a Washington. da ya ƙarshe shugaban amurka donald trump a yau asabar ya wato jiya asabar ya ginjina mai bincike na musamman robert mala saboda karyata wani labari mai cewa shi shugaba trump ya umarci tsohon lauyansa ya karya ma majalisar dokokin tarayyar amurka a madadinsa da yake magana da 'yan jarida a harabar fire white house Trump a wani al'amari na bazata ya yaba wa mula sabanin yawan yin watsi da kwamitin binciken katsalan ɗin Rasha a zaben 2016 da ke ƙarƙashin mula ɗin da cewa bita da kullun siyasa ne kawai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi bayan hutun da shirin ya tafi na kimanin mako biyu. Shirin dai kamar yadda tsarin yake yakan taɓo lamuran zaɓe ne da abun da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Yayin da ɗaya daga jagororin kamfen na ɗan takarar PDP a Tiko Abubakar wato Sa'idu Umar Kumo ya yi riba zai koma APC. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri ya ce tun juyin mulkin alif da ɗari tara da tamanin da uku ya gano shugaba Buhari bai ɗau saiti ba. Ba a biya min dukkan da yaƙi da cushe a kasafin kuɗi da ne ba amma ni ne shugaban yada labarun yakin neman zaben buhari na mata da matasa ya ji dan majalisa abdulmumin jibrin talban bauchi tare brian dyer ya sauya matsaya inda ya koma mara wa gwamna ma baya yana mai cewa yayi nadamar murabus da ya a baya za mu leƙa jigawa da gombe don jin kamfen din pdp da apc insha allah ana yan makonni gabanin babban zaben najeriya jigo a kamfen ɗin ɗan takarar pdp sanata sayidu umar gomo ya fice daga pdp inda aka gan shi a fadar aso rock yana ganawa da shugaba buhari mutane za su ce a ni na canza jam'iyya in ana faɗin wani magana yana ban mamaki yana dariya domin wanda suke faɗin ba su ma tarihi na ba na fara siyasan nan tun npp wanda aka zo muka samu saɓani muka balle muka sa gnpp 1979 na fara ka siyasan nan gadan gadan ko lokacin military era ina ƙoƙarin shiga wani club ko ya can ba kuma so haka ne har masu yasa ta dawo to don haka a yanzu babu abin da ya saura banda a yi aiki na hankali ba na yaranta ba automatic dai na hawa da tafiyar ba zai kenan ba mutum ba zai ne ce ta min laifi ba pdp ne na gombe pdp na gombe ma ba pdp ba ne gwamna ne domin lokacin da duk kiyayya ya bayyana a fili ba a boye ba babu amfanin zama a cikinsa za a zanna ne cikin korafe-korafe za a zanna cikin bakin ciki za a zanna cikin surutai za a zanna cikin yarfe lokaci yayi in bar maganar jam'iyyar pdp nan tun da dai na yi kokarin zama a cikin ta ya gagara in koma kuma dama haushe ki cewa wai fuskar take da rabon shan mari allah ya bada hakuri bai hanawa na je na yi ɗanin pdp saboda ka koma jam'iyya ta kuma daga wannan jam'iyyar ni ma aina kusa ritaya daga wannan an gama 2019 duk abin Allah ya kawo wa Najeriya duk abin da Allah ya kawo mana harkar siyasa za mu rungume shi daga nan sannan mu zai fara shirin kawai ritaya ko baka mai yi tayan ba system din kan zai tare dinka saboda yanzu yara sun taso 'yan siyasan digital irin mu duka mu fara koma analog. Kusan wannan haduwa da sanata kuma da shugaba Buhari ita ce ta farko tun babewar su a 2007 zamanin mulkin marigayi Umaru aduwa da hakan ya sanya Buhari da su Buba Galadima kafa CPC Ga ma tuna baya ga bayanan amannar buba galadima ga CPC gabanin zaben 2011. Mun ji sun yi magana da iyayen gijinsu wanda suka turo su, sun yi ma magana da alƙalan cewa duk abin da za a yi a kwace jam'iyyar a hannunmu a basu to bari in gaya maka billahi la ilaha illa good luck Jonathan ma bai isa ba. ya kwace wannan jam'iyya daga hannunmu duk wannan wata barazana ta banza ce babu mutum mahaluki da ya isa ya kwace wannan jam'iyya hannunmu a Najeriya sai dai in Najeriyar daga ran nan ta kare ina so kowane dan CPC mazaunin nan da yake kai ya sake jaddada shi domin jam'iyyar CPC nan ita ce kadai jam'iyya da za ta zama makoma a Najeriya musamman mutumin arewa daga kowane addini yake daga kowane jinsi ko kabila yake a arewa ba shi da wata jam'iyya da ta wuce jam'iyyar cpc yanzu halin da ake ciki na kwatar kai ne dukanmu ba za mu iya kwatar kanmu ba sai in ga baki mu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a cikin jam'iyyar cpc don mu kwata wa kanmu mu kwaci haƙƙinmu daga hannun azzalumai macuta wanda suka kassara kasar nan suka hana mu bacci don zaman rashin lafiya. Yanzu dai Buba Galadima shine kakakin kamfen na PDP inda sakataranta na kasa sanata Umar Tsauri ya ce tun juyin mulkin 1983 ya san Buhari bai shirya mulkin Najeriya ba. Duk aka juyin mulki na san lokacin. Na kuma ga irin mulkin da aka gudanar a lokacin da ya mulki. Da tun da Buhari suka mulki. duk irin aikin da aka yi a wancan lokaci tun da ke yin shi wannan ne ya yi anan buhari respect ga mutanen najeriya musamman talakawa in ba sun halin shi ba an yi wani abu a ptf duk abun da aka yi an yi aikace aikace buhari zaman shi yanzu ma abu kyau kenan shi sa na ce maka shi mulki akwai cancanta akwai iyawa inda duk babu iyawa to na ake samun wanda ke maka ba su in ko akwai iyawa to ba bukata ka ba su mu dan takaran mu ba bukata ka ba su dan ya iya Shi kuma shugaban sashen labaru na kamfen ɗin mata da matasa na shugaba Buhari Abdulmumin Jibrin ya ce ba a biya masa dukkan bukatunsa da suka biyo bayan yaƙi da abin da ya kira cushe a kasafin kuɗi a majalisar wakilai ba tsakaninsa da kakaki Yakubu Dogara. Amma duk da haka zai bi gida-gida don yi wa shugaba Buhari kamfen. Duk inda shugaban kasa ya tafi kamfen da muna wannan kwamiti din na wargirar shugaban ƙasa gaba ɗaya ko ina faɗa Najeriya ko ina baka gani sai ba ake ta yi sai APC yanzu su 'yan PDP suka fita jibas ba ake fa ana barayi barayi barayi yi in suka je kasashen yarbawa ana ole ole ole abdulmumin jibrin duk wanda ya ji sunanka zai tuno cewa ka kusa lokacin ka zama kamar mai gwagwarmayar yaki da cin hanci da rashawa musamman kalmar cushe ma a dalilin abubuwan da kai ta yi ne ta yi tasiri a kafafen labaru a lokacin ka zargi efcc da 'yan sanda ba sa yin aikin komai sun ki sauraron abubuwan da ka faɗa ya kai ka gamsu da wannan tafiyar har yanzu gashi kai ne kakakin kamfan a ban zargi efcc eh, e na ganin dai kai dai ka san inda ka samu naka information din amma eh, lokacin da aka yi wannan rigiman mai girma shugaban kasa muhammadu buhari dan tsari da ya shigo da shi mu ma muka ɗau irin wannan layin dan mu taimaka masa mun yi iya kokarin mu jama'a sun gani gwamnati ta gani allah ya gani masha allah wato ma'ana ka gamsu da yanzu da tafiyar da ake duka waɗancan abubuwan da kai korafi an magance su wasu an yi wasu kuma dole ne a hankali ne za a iya maganin su Dan wannan kwamitin Khalid Ahmed Gombe ya ce tafiyar tamkar miya ce ba nama. An zo wajen nan ni dai malam Nasiru na tabbatar maka ban ga abinci da ake kira abun da ake kira abinci ko ruwan sha da na saka a bakina a matsayin cewa eh mun zo fadan shugaban kasa a rantsar da mu. Khalid ba mamaki kun samu damar yin musabaha kun gaisa da shugaban kasa. Ai ba wai batun gaisuwa ba. Yanzu bako zai zo gidanka ne kawai ka ce ka gaishe shi ka ajiye shi ba abinci. Kuma na biyu ka ce ba za ka bashi a wajen kwana ba. Musabaha kai yanzu Khalid wajajen kwana nawa kake da su a garin nan? ina da wajajen kwana ni dina ina magana ne a madadin wasu da ya kasance sun wahala ranar da aka rantsar da mu mu 'yan midiya kaɗai mun kai mu tamanin da wani abu zuwa ɗari amma yau ina tabbatar maka mitin da muka yi shekaran jiya gargashin jagorancin abdulmini jibrin kwata-kwata a cikin mu ban yi tsammanin mu kai hamsin ba saboda wasu sun tafi a ranar da muke wannan taro din ma rashin adalci da aka nuna ya kai mutane sun fice ni din nan ina wajen tamkar shi shugaban tafiyan midiya. Eh, ba profession dinsa bane cikin kwamiti na media sai aka fi kwamiti kaza kwamiti kaza shi dan majalisa ne akwai abin da kira ne committee of a whole ba za ka tashi kai ɗaya ka ce ka naɗa wani abu ba sai ka nemi audience na mutane yake na naɗa wani kaza kun amince mun amince ba mu amince ba mu amince ba amma ni ina rantse maka da Allah sai dai wani ya gagara yin kishin kansa ya gagara kishin bangarancinsa ya zanto cewa ya zo ya musa magana na ba malam bahaushe especially bari yi magana north east a cikin kwamiti da aka nada ba wanda jibrin ya nada shi a kwaron kwamiti a north east abu ne ya dawo gaba ɗaya yarbawa da inyamurai yanzu ranar da za mu tafi kano nan tashan jirgin sama na rantse maka da huwar rahmanu sai ga ana tambayin ke ina mijinki abun ya dawo tamkar na family and friends kuma yarbawa ne sanda na dinga magana cewa wani jirgi nake wani jirgi nake a haka karshen ta muka dawo ba a samu mun tafi a wannan ba amma an manta cewa kuɗin mota muka biya har mota mu samu matsala ta yi dama ai ba a taruwa duka kalli gefe daya wani na kallon kudu wani ko arewa inda zaka samu wani ma ya dukar da kai Talibin Bauchi Tahir Ibrahim Tahir a baya shine mai taimakawa gwamnan Bauchi na musamman kan shige da fice. ko koma shine na hannun daman gwamna inda ya taɓa yin murabus da nuna an mai da shi gogar yasa yanzu ya canza matsaya. Duk abin da ake ganin kamar ba daidai bane a wannan gwamnatin idan ka je ka sake kawo wani mutum sabo yaya kai ka tabbata shi ma ba zai zo ya irin wa'annan kurakuran ba. Babbar jam'iyya da tafi da ɗan takara a wannan siyasar tamu ta Bauchi shine PDP. to in ka auna su a sikeli wannan ya riga da yana gwamnan kuma ya yi wasu abubuwa amma ya yi wasu kurakurai shi ma wannan ya yi shugabancin kusan kaman jiha ne abuja shi ma kuma ya yi aiki kuma ya yi wasu abubuwa kuma shi ma dole ya yi wasu kurakurai a gani na abin da aka fara yin shi shine fi sauki ayyukan alherin da aka yi shi za a iya mai da hankali a ƙara kawatar da shi talba idan ba za mu ce kayi nadamar barin gwamnati ba ne shin ba za mu ce wasu ne suka zo suka rarrashe ka ka sake yin kamfen ga gwamnatin bauchi ba ai lokacin da na bar gwamnati wancan karan an rarrashe lokaci in ya shuɗe za ka samu ilimi na abubuwa da yawa wanda a baya baka da su ana fa son a yanke hukunci ne shin a koma hannun pdp da suka mulke mu da ko kuma a ci gaba da apc da ake ikirarin canji kuma ake kokarin yi idan wayonka ya kare a matsayinka ko a shekarunka bai kamata hankalinka ma ya gushe ba abu ne da za ka yi amfani da hankalinka ka zaɓar ma kanka ko ka zaɓar ma jama'anka mafita to ba nadama ba in na hago ne dunai a yi apc a wannan tafiyar nake wasu kuma talbaye sun kawo prp a jihar bauchi eh, wacce kuma ka ce watakila zaɓi ne ma ba za a zaɓi pdp ba ai ga jam'iyyar aminu kano aunawa za ka yi ka gani jam'iyyar ta aminu kano ne amma wanda suke cikin tafa rayuwarsu irin ta mala aminu kano ne ko kuwa Bari mu leƙa jigawa inda PDP ke zama 'yar adawa. Wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da dan takarar jam'iyyar Aminu Ringim kan yadda yake fuskantar babban zaɓe. Su 'yan jigawa sun san da me na zo musu da shi. Na zo musu da kokarin in dawo musu da martabar su da aka kawar da ita aikin da muka yi na baya mu dawo mu ƙare shi kuma a kyautata musu wannan shine abin da ya dawo lafazan ka suna nuna kamar ba ka da sabuwar ajanda eh, da kai wa 'yan jiga wata da ba sabuwar ajanda ake magana ba kowace duniya tashi take daga an an dora daga inda aka tsaya a zubar da wancan a dauki wancan a zubar da wancan ba shine amsa ba amsar shine ina ake so a ce shekara biyar muna so mu ga jihar jigawa ta zama kaza wata biyar din muna so ta zama kaza Allah ya kawo wani muna so shi ma ya dora ya zama kaza muna fata by the time da aka ce mai gidanmu ya gama takwas ɗinsa mu ma mun zo mun yi to wanda ya zo ya ɗora to jihar ta kai matsayin kowa ya zo ma ba zai iya rusa ta irin yadda aka samu yanzu ba. can gombe kuma apc ke zama yar adawa da haka wakilin mu abdulwahab muhammad ya shaida yadda kamfen ɗin ɗan takarar jam'iyyar inuwa ya haya ya kasance a kaltungo. a jawabin da ya gabata alhaji inuwa ya haya ya nuna godiyarsa da samun wannan damar. Muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan guri domin mu tabbatar kaddamar da kamfen namu a wannan gari mai tarin albarka na Kaltungo. In Allah ya yarda abun da muke haƙorin nema shekara hudu kan hudu ya tabbata a yau garin kan tuko da Allah. Shi ma jigo a siyasar APC Alhaji Abubakar Habu Ma'azu ya ce sun haɗa kansu domin ganin sun kwace mulki daga hannun PDP. Jam'iyyar APC a jihar Gombe tana da ƙarfi matuƙa wurin al'umma kuma suna neman canji a wannan jiha. Masu sauraro a nan za mu yi kwana da ku sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka ni da na shirya na gabatar Nasiru da Kaya ke cewa wassalamu alaikum. Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman. a daidai wannan lokaci da ake haramar zaɓe a najeriya yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda wasu ƙungiyoyin addini suka fara bayyana waɗanda za su goya baya a cikin 'yan takarar shugaban ƙasa batun da kuyi so mu ja ce kuce inda wasu ke ganin haka fa bai dace ba duk shugaba mai kyau jama'a ne za su zabe shi amma in mutane masu yin addini ya kamata su su dinga wa'azi suna gaya ma jama'a abin da ya kamata su yi kada a nuna ma jama'a ga wanda za ku zaba ga wanda za ku zaba the only important thing shine in shiga duk wanda yake neman eh, seat na president ya nema mutane mutanen mu su zama masu addu'a a kula yomi suna roƙon allah a yi zabe zaben da ya kamata amma in in addinin musulunci ko christianity sun je suna goyon bayan wane da wane to ya nuna cewa kuɗai ne ya kai su gaskiya fi sabidillahi shi mara dan takara ba ba abin da ƙungiyar addini ko na kabila da sauransu ya kamata duk wani kungiya da bai kamata in dai kungiya ba na siyasa ba ne inda kungiya ne da ya tattaro mutane masu ra'ayi daban-daban don za ka samu a kungiyar addini akwai dan apc akwai dan pdp akwai dan prp akwai dan upn haka ma kungiyar kwallo kungiyar so bai kamata suna goya wani dan takara ba kawai ila ya kasu ga goya bayan su eh, ku fito ku yi zaɓe ku tabbatar kada kuriyan ku kun zaɓi wanda kuke so ba a so irin ƙungiyoyi suna ɗaukan matsayin nan don ba shi da daɗi zai kara rabon kawuna da da rashin jituwa so bai kamata ba sai dai ɗan ƙungiya zai fitowa ya ce shi a nashi ra'ayin amma ba na kungiya ba ga wanda zai wannan yana da yancin ya faɗi na baba na ko shine fatawar da kungiyar izala a Najeriya ta fitar inda ko ta ce shugaba Buhari ne za a zaba ko da yake wani bangare na ƙungiyar. ya kiran da a daina shafa kungiyar kashin kaji shugaban kungiyar ta izala da ke da hirkwata ta abuja shek abdullahi balalau ya ko bai na dalilansu na bada wannan fatawa a yanzu. Zuwan wannan gwamnati an samu sauki abubuwa sun yi sauki. Lura da wannan jihohi kusan 36 cikin jihohi 37 na wannan kasa suka halarci wannan taro duk mun lura da halin da kasa ke ciki cewa to ya kamata a bawa wannan shugaba goyon baya a kuma ya mishi addu'a Allah ya ƙara rika hannunsa ya mishi jagora domin akwai alamar an so mu samu zaman lafiya a lokacinsa to ba zai yiwu abin ya ɗore ba sai ya samu daman ƙara wani wa'adi ra'ayi addini irin namu kuma fahimtar mu a addinance da maslahan da muka duba ba ma mu kadai ba ai akwai kungiyoyin kristoci abin da ya kama da haka sukan fito su ce ga matsaya da suka dauka ba wanda ya taba cewa don me suka dauki wannan matsaya Kuma ma kungiyoyi ne na addini kuma suna da ra'ayinsu kuma sun faɗi ra'ayinsu saboda ra'ayin suna gare su da haka mu ma da sauran wasu kungiyoyin addini ana iya samun wani kungiya cikin kungiyoyin addinin musulunci su ga abin da muka yi su ba su gamsu da shi ba su ma suna da ra'ayi su faɗi ra'ayinsu amma mu dai mun tsaya kan ra'ayin Najeriya da kasa ce ta sekulanci wato ba ruwanta da addini to amma ko a zaben shekarar 2015 wasu kungiyoyin addini a kasar sun ko nuna irin wannan goyon baya batun da masana irin su barisa son da joshua wigra ke ko ganin fa akwai abun dubawa alal hakika malam ibrahim a gaskiya ba daidai ba ne a ce kungiyoyin addinai su fito karara wai suna bayar da goyon bayansu ma wani dan takara a siyasa idan aka tuna a baya akwai kungiyar nan na kristoci wato kan wanda lokacin goodluck jonathan suka fito suka ce suna mara goodluck jonathan baya mutanen al'umma najeriya suka yi ta suka nuna rashin jin daɗi da goyon baya na wannan fitowa karara a kungiyoyin addinai suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu a kan siyasa da goyon baya to kaga yanzu kuma an dawo an manta yadda aka yi ta aka, kushe kan yanzu kungiyar izala ta fito ta ce magoya bayanta da kuma mabiyanta su yi shugaban muhammadu buhari to kaga gaskiya wannan ba daidai ba ne shugabannin bangarorin addinai da kungiyoyin addinai ya kamata su natsu su san iyakan inda za su je da kuma iyakan shigansu siyasa idan kai shugaban bangaren addini ko wata kungiya kana son ka hada kanka da siyasa to lalle ka taimaka wa kanka ka bar zancen addini shugabancin bangaren addini ko kungiyar addini ka shiga siyasa tundum a san kai dan siyasa ne ba shugaban kungiyar addini ba. Shi ma wani masanin kuma dan fafutuka Dr. Aliyu Tilde ya ce ai 'yan samun siyasa ne ma ke sa kungiyar addini ko na al'umma fitowa fili suna bayyana dan takarar da za a zaba. batun da ya ce hakan kan zubar da kimar kungiyoyin ba ga jefa siyasar ƙasa cikin wani mawuyacin hali. Shigowar kungiyoyin addini su ɗau ɓangare guda a cikin harkar siyasa su goyi bayansa a zahiri ba a baɗini ba wannan babbar fitina ce kuma za ta haifar da babban fitina a ƙasa a yau da gobe mun yi tofin alatsi ne wa irin wannan abu lokacin da kungiyar kan da kuma kungiyar miyatti allah kautal hore ne suka ce suna goyon bayan shugaba goodluck jonathan shekaru hudu da suka wuce kuma a kan hujjar cewa ita demokradiyya ya'ya ake bari su yi zaɓe ba wai ƙungiyoyi ne suke yin zaɓe ba sannan kuma ba a so a yanda yanayin najeriya yake a zafafa yanayin siyasa har yanda kome nan gaba zai dawwama yana tafiya ne akan ɓangarenci ko dai ka zaɓi ɗan ƙungiyata ko kuma ka zaɓi ɗan addini na ko kuma ƙabilata demokradiyya hasatan a cikin irin wannan hali na talauci da muke ciki ya kamata a ɗora talaka a kan turbar ya fahimci cewa wanda zai zaɓa shugaba to yanayin shugabancin da zai gudanar yana da tasiri a kan wato yanayin rayuwar shi mai zaɓe ɗin abin da muka gagara fahimta kenan a nan arewacin najeriya har yanzu mun ɗauki zaɓe kawai kaman wani abu ne kawai ka je ka yi na wato kaga dama ba tare da mun yi imani cewa talaucinmu da arzikinmu yana ta'allaƙe ne da irin shugabanni wanda muke zaɓa wanda suke fito da waɗansu manufofi wanda za su sa mu ci gaba ko kuma mu ci baya ba. don haka ya kamata ne a ce an ilmantar da talaka ta yanda zai fahimci wato cewa zai yi zaɓe ne a bisa nagarta ta abin da ke cikin zuciyarsa saboda ya ga cewa wannan shine abin da ya fi masa kuma shine yake da zaɓi na ƙarshe amma ba ƙungiya ba sannan ƙungiyoyin nan wannan ba shine lokaci na farko ba wato da suke kwanciya a daka tare da waɗanda suke kan mulki mu a jihohi mun ga lokacin da kungiyoyi suke zuwa ake basu miliyoyi duk wata daga cikin kudaden shuwafi na talakawa da aka aiko saboda wato a kyautata rayuwarsu sai a ɗau miliyan arba'in miliyan talatin miliyan ashirin a wata ana biyo kungiyoyi talaka kuma yana nan cikin tsaba talauci shugabannin kungiyoyin nan kuma suna nan sai zuwa hajji da umra suke dimin da'ima suna hawa motoci na kasaita wanda hatta 'yan kasuwa ba su isa su hau irinsu ba kuma hatta ma'aikatan gwamnati idan ba barayi ba babu yadda za a ce za su hau irin waɗannan motoci. to wannan ya kamata talaka ya gane su ma kungiyoyi su gane abin da nake tsoro shine tasirin da wannan abin zai yi akan su kungiyoyin gobe za a wayi gari za su yi magana talaka ya fita yana musu ele yana cewa ba zai yi ba to kaga daga nan kuma amfaninsu a al'umma ya lalace kungiyoyin nan sun zame mana kaman wato malaman fada irin na da wanda ba a jin su ba a ɗaukan wa'azinsu su ba a sauraron su saboda gurɓacewar da suka yi da tasirin da fada take da shi a kansu duniya suke nema ba wai ci gaban ɗan adam ba koma da menene yanzu ka an zura ido a ga zata kaya inda wasu shugabannin addini ke yin hudubar waɗanda suke so a masallatai da coci-coci yayin da ko zaɓe ma ke ƙara matsowa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ishara ce ma wani ya yi gida ya yi ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. musique et les dernières nouvelles. VOA